hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da nawa da uku a hijiriya muna fata allah subhanahu wa ta'ala ya dace da mu da abin da muke karanta shi kuma yi daidai ga sha takwas da watan da yake suna hudu miladiya shekara ta 2023 a afuwan afuwan tun da zai da saura ko mun tsara musan dubu a mu na wannan zuwa kan ta tsara da muke wannan masallacin tsauni a garin da kyau a jihar zamfara najeriya muna fata allah ta'ala idan da mu ya kuma ya muna albarka ta shafi da mu karanta muna cikin jirgin na ayu na 284 zuwa 286 a cikin wannan sura a cikin bakara muna ta Allah Ta'ala ya sanar da abin da muke karanta za mu yi tambayoyi da suka zo hannu yanzu ko wasu daga cikin su dan na da yawa kafin mu shiga tafsiri kuma muna ta Allah ya taimake mu yau mu karkare wannan sura ta bakara insha Allah wannan ta assalamu alaikum wa rahmatullahi a kar makalla Allah ƙara mana lafiya ce mu goma sha biyar ne muke da mahaifinmu ya kori mu gaba ɗaya mu muna duka biyayya yadda ya kamata amma baya kai sanadiyar haka har ya samu muka samu matsala da mahaifiyar sanadiyar haka ya samu matsala da mahaifiyar ta sa malam umar ahmad kaluma a yi masa wa'azi amma da ji ba kullum yana nuna mummunan fata bai san mu bai kaunan mu malam da allah ke masa wa'azi yana saka tafsirinsa a kullum to galiban yan uwa saɓanin da ake samu tsakanin mahaifi da 'ya'yansa saɓani ne wanda ba mu mara da shi saɓani ne kuma da ba ni jin daɗi mai sauraro ba zai ji daɗi ba bayyana da suka samu kawunan da suka a ta ɓangare na farko muna roƙon wannan mahaifi don Allah don Allah ka yaji mai ayyuka ka yi masa afuwa ka kau da kai a kan kuskuren da suke mata duk da wannan yaro naka ya ce suna maka biyayya amma ba ta gari wannan kalmar ta mu ba za mu kauce ka ita ba matsayin ka na mahaifi domin dole akwai abin da suka cikin maka wanda suka ji daɗin ka wanda ya sa haka ɗauki wannan mataki a kansu domin naka baya lalacewa ka ne dalilin wanda kuma za ka yi mahaifiyar da kai fushi da kai to kai ka yi haƙuri da 'ya'yanka ka yafe musu saboda kar ku je lahira a tsaya muku hisabi ya aika ya zama akwai haƙƙinka a kansa ka yi haƙƙin ka yafe musu in ka yafe musu Allah ta'ala zai yafe musu kuma ka sani ‘ya'yanka rahama ce a gare ka ‘ya'yanka dalilin hanyar take da shiga a gare kar ka watsa da ‘ya'yanka har guda goma sha biyar yanzu su ne garkuwa gare ka a rayuwar duniya da kuma rayuwar lahira wani malami yana makabarta sai ga an shigo da gawa sai ce wannan waye sai aka ce masa yar wani fitar sai ce a asirin da yaro aka sake zuwa da gawa za a shiga makabarta sai ke shigo wani wa'ar kawo aka ce shi ma ɗan wani miliyar sai ce Allahu akbar katangar gidan su ta bai almajiran da bayan da aka fito daga makabarta suka ce to amsar mun ji ta bambanta a tsakanin waɗannan yara na waɗannan mutane na aka da ya ce musu mace to nan asiri ce ga mahaifinsu shi yasa idan mutum ya ƙyamace a gaban su ta isa a wuce ga hankalin da gaba ɗaya tashi bai da nutsuwa bai da kwanciyar hankali kokarin yake gare ina ta Allah ta'ala zai da mutum ya fito zance zai ce a ce mai su saɓanin ɗanka na miki ba ruwa ko da zai shekara hamsin ba dogon damuwa kake bai mai aure ba sai an cewa ba shi da lafiya amma mace ba cewa ba ta lafiya ko ba ta lafiya kokari ake a gaya za a yi a kan su ina cewa wani jiya ko da safe ne ko shekaran jiya ya buga mai yake cewa don Allah ma da ne ya ta? ina da kyamace ta isa aure ta kai shekara ashirin da biyar amma ta harwa ne ƙashi ya je wajen masu kula da kiristanci babu magani yanzu dan Allah ya tsaye ya ce karka yadda da wannan magana cewa ba magani duk cutar da Allah ya kawo akwai magani ya ce duk wanda ya zo neman auren zai duk wanda ya zo zai duk wanda ya zai yanzu kaga cikin tashin hankali ke saboda yadda za ta ci auruwa saboda wari ƙashi na ce ka je wajen likitoci za su yi canza mata farko sanya mata wani za ta yi kuma bakin magani da ke da wannan abu duk wani cuta da yake ce maka ba magani shi ne da san magani amma wani ya san magani ke ji wani ke kyamata hankalin sai tashi saboda tana gidan domin idan sha'awa ta motsa mata wani ba tunanin ma wai tuwa rika shi da rikin zai iya neman da ya yi kan ke lalata mata haka hankalin ta ba kwance ki kuma dole mu sa shi da wannan cikin addu'a Allah ta, Allah ya kama su Allah jiyan da gani a Facebook da daddare wai ma kwanciya ta ji ilimi wani irin bala'i ne ne wasu irin musiba ce ma kwanciya ta ji ilimi to ana gama sai ce suka ce to mun ce wannan an kawo dan zaman gabarta ta ce ta tangar gidansa ta bai sai ce na ai duk mutum da yake ɗa namiji ɗa namiji garkuwa ne a ga ubansa domin ba za ka so a ce ka aure da ƴar kamar ita ce za ta fito ta tana neman kuɗi don ta nemo abin da ta ce da ko ta ɗauko daga gidan mijin ta kawo ba za ta so kuma ƴarta wadda ba ta yi aure ba ta dinga zuwa kwararo kwararo tana neman kuɗi don ta ce da ai ba za ka fi haka to ka namiji shi ne zai je fafi fita ya nemo kuɗi ya kama, don ya zama garkuwa a gare ta. in bayan ka mutu babban ɗanka shi zai riƙe gidanka babban ɗanka shi zai riƙe gidanka to yaya za a yi a cikin ko Allah ya ba ka ƴaƴa goma sha biyar kayan jiki ko ne yin suka samu kuɗi ka yi haƙuri ka dawo da ƴaƴanka domin ka samu ko waɗanda za su maka addu'a ta gari bayan ka mutu kuma ka gode min Allah ƴaƴanka mutane kirki ƴaƴanka mutane kirki wani abin da yake zo uban ma na zai kore shi saboda yadda ba sa jin daɗin zaman tare da nema a kore shi wani ya ƙara idan Allah ka dawo da kanka wannan shi zai ba ka kofar shiga aljanna tsakaninka da mahaifiyarka da kake fushi da kai kai ma yanzu saboda ba ka san ƴaƴanka to ka nemi shiryawa da mahaifiyarka nan ba hakuri za mu ba ka wajibci ne mu kai ka shirya da mahaifiyarka domin ka samu ka shiga aljanna domin duk wanda yake faɗa da mahaifiyarsa ba zai samu haɗuwa da ubangiji salama ko da ƴaƴan naka su ne masu laifi ya jawo da cewa yanzu kana saɓani da mahaifiyarka jawo ka rungumi ƴaƴan naka saboda ka gama da mahaifiyarka lafiya shi zai zaka je karɓi ubangijinka cikin sarra Allah ta ala shi da mu yau sun mu wata mulan haka zai gobe mu amsa sabu na ta da yawa ko da shi mun ci wajen minti takwas a amsa tambaya ta Allah ta ala ya ta da alam ki gobe أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وبنجي سبحانه وتعالى كمن آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنين كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك الرجوع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل ولا تحمل علينا إثرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين wannan ayoyi da suka fara karanta su jiya da abin da ke cikin su na farana da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba wa bayansa wannan kyautayi na wannan ayoyi masu daraja masu albarka wanda bayanin falalarsu ya gabata a jiya wala hajatu li i'adatihi ma'a al mun karanto abin da ke cikin wannan ayoyi na usulul iman rukunin imani guda shida da Allah ta'ala ya sanya a cikin wannan ayoyi wanda mun riga da mun gabatar da su a jiya mun tsaya kuma ga bayanin bayan da muka ci amana rasuli ma unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minuna kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi Allah ta'ala ya karbi wannan shaida ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam cewa amana da su manzo ya yi imani bima ubila ilaihi min rabbih wal mu'minun abinda aka saukar masa da ta ubangiji Allah ya tabbatar da imanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da abinda aka saukar masa da na wahayi wanda mala'ika jibril yake zuwa da shi sai Allah ta'ala ce wal mu'minun su wa mu'mini sun imani da manzon Allah sallallahu alaihi idan imanin mutum ya yawa to cikar biyayyarsa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ke karuwa idan mutum ya zama imaninsa baya da yawa biyayyarsa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam karanta da shi bal ma ana iya neman da arafa ta gaba saboda baya da imani to cikakkun mabiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne wannan mummunai da Allah ta'ala ya kawo a bayan ambatan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da abin da yake Allah ta'ala da jero mu ne tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a ba sai ce amana rasul da ce wal mu'minina saboda ya ce amana rasul wal mu'minina su duk abin da manzan Allah sallallahu alaihi imani da shi kwabo da kwabo shine abin da su ma mu ne suke imani da kwabo da kwabo kowa ya san ko duk wani mu'min imanin sa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda shi kadai sai Allah ya raba mu'minan da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ki amana rasulullah uzila ilayhi min rabbih wal mu'minuna sai ki manzan Allah yayi imani abinda aka saukar maka daga ubangiji kaga dari da dari yayi imani su ko mu ne yanzu bin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ko mabiyin ka ba da bane ya yi ne kun fahimta mabiyin ka duk abin da ya samu ne na falala da kuma daraja wajen ka to ko bai kai kamar ka ba wannan ba matsala ba ne in dai yana da ita to wanda kuma yake kusa da kai yake kusa da kai sanayyarsa da da imaninsa da da yadda zai ba da rayuwarsa da kai ya fi ƙarfin wanda yake nesa ne daga kai da wanda bai kanta su. ko ban ji wani bayanin su yanzu wanda yake da ɗan siyasa gwamnonin Allah ƙara wani daraja jagororin na siyasa Allah ta'ala ya ɗaura wani su akan daidai duk wanda yake kusa da su sai ya ji ta farko sai ya jika sanin halin sai ya jika sanin mu'amal da suke ciki ya jika sanin kuma abin da ke na matsala da suke cikin sa da in zai bada labari ba daidai yake da kai ba shi zai baka labari ne daga tsofin labari zai baka labari ne abin da yake ne gaskiya abin da yake ne mafi kusanci da abin da ya kamata kowa ya sani kan wannan jagoran haka mai wata ba sarki sarki ba da wasu sun suka sanin saboda bai cika magana su suka san da yake shi ma za ga ko da yaushe sarakuna da yawa in suka kalli mutum fadawan sun san da yake ne in suka ga wani motsi sun san da yake yi wadanda ya ku ba ke magana ba kusancin su da ne martaba sarki sun san da yake sarki haka su ma saboda kusancin shi da su idan suka yi magana yana ganewa kai da kake wajen ba lalle bane ka gane ana iya cewa lafiya sun bi lafiya sun kai ne kake me kake gane ana nufi da lafiya sun bi lafiya sun ana nufin kenan dokin lafiya na yake yi ba matsala kenan za ka suna mu dokin shi ma kirari kenan an ma sarki kiraji, an ma dokin sa kirari ba haka bane abin da suke nufi wannan dokin kosashe ne zai iya baka matsala zai iya maka rigima ne martaba sarki amma ne muka ce ka yi hankali fa da wannan dokin ya koshi koshi salama koshi salama sai kaga cewa yanzu dokin ake ma kiraji, amma ba sarki ake ba labari dokin ne bai na iya yi ba shi karami ne bai sai ba ma sarki umarni ba balle su kai ne martaba sarki rike siddin nan fara kyau rike da jami'in da kyau a sai mai yaran da kai da kake wajen baka sani ba an je mutum sarki an kiban ma sarki sai ko baka san umarni aka ba shi domin karami baya ba mu babban sai umarni haka nan idan da dama akwai matsala ana iya shiga wajen wanda yake mai matsala ne to sai a ga mu ba rike siddin nan fara kyau rike da jami'in da kyau sai a fara mai kirarin da zai gane akwai fa matsala sai ko ba su san me yake da ke duk wanda ke tare da mutum akwai yaran ya yanzu kana mota kana tafiya da jami'in tsaro a cikin mota ba ka sani ana zuwa wajen jami'an tsaro za su ka fi bincike sai ya musu yaran da kai ba za ka ma san me yayi faɗa ba wata irin kai kuwa yayi sai ga dace mu direba ka go je ka akwai wani ne a cikin wani alfarmasa ta sa ko sai ba ka sani ba da duk wanda ke kusa da kai ya fi ka sanin wanda kake tare ya fi kowa sanin wanda yake tare shi to muminai sun fi kowa sanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda da su ake magana sai aka fara gabatar musu abin da ya kamata san girman sa shine manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka ce sun imani da Allah sun imani kuma da mala'iku wanda mun riga da mun bayani su a jiya sun imani kuma da littafai su ma mun riga da mun gabatar da bayani su a jiya sai Allah ta'ala ce kuma wa rusuli sun imani kuma da manzanni manzannin Allah subhanahu wa ta'ala wa'inda aka baka labarin da wanda ba baka labarin su ba duka mu'mini sun imani Allah ya turo manzannin da annabawa da yawa annabawan Allah ta'ala sun kai wajen mutum dubu ɗari da dubu arba'in da dubu arba'in amma an tura zuwa ga al'umma daban-daban wasu sun zo lokaci ɗaya suna da yawa wasu sun zo lokuta daban-daban a cikin su Allah ta'ala sake rairayo ɗari uku da goma sha hudu a cikin su daga cikin ɗari uku da goma sha hudu sai Allah ya sake rere guda ashirin da hudu ko ashirin da biyar a cikin manzanni ashirin da biyar nan Allah ta'ala ya sake rere guda biyar wanda su ne ulul azmi min a cikin biyar din nan Allah ta'ala ya sake rere guda biyu da annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su ne khalilur rahman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inna Allah tafani khalilan kama dakhadha Ibrahim khalilan Allah ya zaɓe ni in zama badaɗayin sa kamar yadda zaɓe Allah Ibrahim a matsayin badaɗayin sa to a cikin an manzannin nan kuma guda biyu sai Allah ta'ala ya zaɓi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam shi ne cikamakin manzanni kuma shi ne cikamakin annabawa wanda mun gabatar da wasu daga cikin bayanan da suka shafi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam a farkon tafsirin mu na wannan shekara to annabawan Allah akwai da suke da littattafai a tare da su akwai da kuma ba su da littattafai suna aiki da littafan manzannin da suka suka tarar kowane manzo yana zuwa da littafin annaba kuma sai Allah ta'ala ya hada su da wa'annan manzannin sai su dinga aiki da shari'ar wannan manzanni kamar yadda Allah ta'ala ya turo annabi Musa alaihi salatu wassalam da littafin sa na at-taura kuma yayi addu'a yayi roƙi Allah ta'ala ya hada shi da uwansa annabi Haruna alaihi salatu wassalam sai ce huwa afsah minni wa ardi ma'iya هارون menene وارسل da آية تكتب أخي هارون آه وأخي هارون هو أصلح مني لسانكم dan uwana annabi haruna shi ne jini fasaha kuma ya jini iya magana tare cewa shi ne babba amma annabi musa alaihi salatu wasallam yana da ikiniya da yake magana da ikiniya haka idan ɗaya ne ya turo shi dan uwansa annabi haruna sai Allah tura su da annabi haruna suka tafi wajen fir'auna suka yi masa wa'azi amma da Allah ta'ala ce ku tafi wajensa duk da kafircin fir'auna da jabberancinsa da mutakabirancinsa Allah ta'ala ce in kun je a kura lahu haulan layyinan la'annahu yatazakka aw yashi ku ga masa magana mai kamshi ku ga masa magana mai laushi wala Allah ta zama mai amfani a gare ka ko ya wa'azi da wannan abu shugaba ba ko ba a buƙatar kautu samu shugabanni harshe ana buƙatar kautu samu harshe duk kafircin shugabanninmu ba su kai fir'auna ba wani sarki ya kira wani malami yake ka zo kai mu wa'azi sai malami yake shi gaskiya ba zan iya maka wa'azi ba yace saboda me sai yace saboda in za ka ji ma magana da shi zan ba ma da shi zan gaya maka mai tauki a me tauki zan ji maka ba zan ji ma mai magana mai da illa sai ce to alhamdulillah da ni da fir'auna wa'azi ko wani jabberin da kafirci yace fir'auna ya fita ita tuna sun dai kai ba kai annabi Musa ba amma shi annabin Allah ne aka je cewa mun shi aka yi ta gaya ma Fir'auna kalma mai sauki mai tafshi mai daɗi to ni kafirci na da kai Fir'auna ba me yasa ni ba za ka yi magana mai daɗi ba da haka bana na bukatar abin ta shi wa'azi bil hikmati wal mau'izati al hasana wajadilhum billati hi ahsan kyakkyawar magana ake so a gaya ma shugabanni in ka zo gaban su karka zazzage su karka ci mutuncin so kake su gyara masu rike su bata in ka gaya musu magana mai ƙarfi magana mai zafi wallahi ba za su gyara amma shugabanni in sun yi laifi ko aka ga nasiha ake musu a tattafa harshe ba a zagin ba a cin mutuncin su ba a aibata su a yi kokarin su gyara saboda idan ka ce za ka ɗauki wannan usulubin su ba su gyara sai ce da inda kai mu ja mu kai in su surutun ka zai sa in sauka yau zai sa in sauka ba zai sauka ba da kyakkyawar kalma ita ke sa shugabanni su gyara ita ke sa shugabanni su gyara yanzu wani nan cikin takardun da aka rubuto na tambaya wanda ke cikin tambayar sai ke cewa ne zaro mu ita wanda yake cewa wani ayyukan malamai nasiha da wa'azi ana cikin bala'i da musiba ba sa gaya mu gwamnatin gaskiya amma za su je gwamnati ba su kujeru umara da menene kana na wata gaje da takarda su je a ba su kujeru umara ta wani tambayar zan gano su je gwamnati ta ba su umara da ne da guna hajji su mata addu'a ga sana ita da Allah mala a yi ma sauran malamai da siya yi tsoron Allah dangane da halin da mutane suke ciki na rashin amana duk da haka gwamnati na ba su kujerar umara su tafi su yi mata addu'a to me laifin suka ma gwamnati addu'a me laifin malami ma gwamnati addu'a in ne mata albarka zai ai ba a tsine mu gwamnati ba a tsine mu gwamnati domin ba da iya sa ka tsine mata in ka tsine mata ƙara lalacewa kanka addu'a ake mata Allah ya shirya ta Allah ya gyara ta Allah ba ta ikon wuce mata talakawa amma ba za su tsine gwamnati ba za su tsine ko sun je umara ko ba su je umara ba za su yi mata addu'a malami abin da ke wajibi gare shi ne mu gwamnatin addu'a Allah ya gyara ta Imam Muhammad bin Hanbal ya sha wahala a hannun sarakuna an daure shi ko a siya bata kai shi dauri ya sha kashi a gaban almajiran da kullum za a fitar da shi a mai bulala sannan a mai da shi a mai bulala a mai da shi a mai bulala a mai da shi magana ɗaya ce wurin ce bai yi shi bai ji alƙur'ani halitta ba ne yake ƙur'ani magana Allah akan wannan ba aka dinga daure shi aka dinga zane shi ɗaya da aka samu wasu gwamnati fito ta fito da shi amma wancan lokacin ce mashi ake yi ka tsire ma gwamnatin nan ka yi mata baraci a da ina da addu'ar da na san in nayi yi ta Allah ta'ala zai amsa da na yi ma wannan shugaban addu'a cewa Allah shirya mana shi domin shiryo shugabanni shi da zama mu lafiya gaba ɗaya mu ba gyaran ta mace mun bari ka zage shugaba ko an kaka ba malan shi ka dinga zage shugaban da ba gyaran ta mace gyaran ta shine daurewa kai musu addu'a ko da ko baka jin da domin so kake su gyara ba kyamata ake su Allah ya ba mu shugabancin mu to kokari za mu yi musu addu'a Allah ya shirya su Allah ya gyara su Allah ya daura su akan abin da ke shine ne amfani da kanka Allah ya gyara mu to annabawan Allah ta'ala suna nan da yawa kamar da muka faɗa ayyukan ko shine isar da manzancin ubangiji subhanahu wa ta'ala da kuma haƙuri akan cutar wanda za a yi a ciki don haka annabawa aka cutar da su wasu an kashe su kamar da za mu zo mu tarar a gaba ko mun ba ki wuce shi a baya sosin ne ali ibrahim ya sake wannan bayani a kan wani annabawan allah an kashe an kashe annabi yahya an kashe annabi zakariya alayhi salatu wassalam da uban da ɗan duka yanka ku an kashe kisa da ake yi ma mutanen kirki malamai da yadda ake tozarta da su ake wulakanta da su a tarihin duniya haƙuri za su yi akan wannan jarabawar domin sun ɗauko dakon uwayen gidansu annabawa ne war warsatul anbiya malamai magada annabawa ne annaba kuma sun wahala uziya fillahi an ci da su saboda taimako addinin Allah an yi musu yarfe an biya musu mangan da wasu kila kai ba a biya maka to tun da ka ɗauko aikin annabawa sai ka yi haƙuri sai ka sai zuciya ka nesa sai ka nemi taimakon Allah subhanahu wa ta'ala akan ya baka haƙuri ya baka jarumtaka wajen isar da aikin annabawa domin duk mai wa'azi wakili banzan Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen aikin da Allah ta'ala ya ba mu'min annabawa din to annabawa an zage su an ci mutuncin su an ce musu mahaukata an ce musu masu sirri iyazan billah an ce musu bokanci suke yi an ce musu kaza an ce musu kaza duk wannan hakuri suke da shi sai Allah ta'ala ya karɓe faɗan ya rama musu faɗa an ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam innal ladina zikra innahu la Allah ta'ala ke ƙarya kuke yi nun wal qalami wa wa yasrun ma anta bi ni'mati rabbika majnun Allah ya tunkuda wannan tuhuma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake masa wa innaka la'ala khulqin azim kaga Allah ne ka faɗin da kanka haka annabi Musa alaihi salam ya je din Fir'auna da jama'arsa da ya musu mu'jiza suka ce muna ganin kai ma huka daga cikin masu sihirin nan wanda abinda su suka zo da shi sihiri suka zo da shi yace mu ba masu sihiri bane sai dai mu manzanni da ji Allah ubangijin ta da kai haka duk annabawa suka sha wahala ba annabin da ya samu sauki kawai ya kira mutanen su karba ku duba annabi nuhu alaihi salatu wasalam labisa fihim alf sanatin illa 50 am wai tun farkon ba dan badadin fa nan ba farkon mutanen banzan ma ba kenan wanda annabi nuhu ya fara haduwa da su shi ne farkon manzanni wanda ya zo canza batanci da ake na addini zuwa ga dindi domin tun da kan annabi adamu alaihi salatu wasalam an samu karni goma zuwa ga annabi nuhu alaihi salatu wasalam addini ya taho daidai daidai su annabi idris duk sun tarar da addini daidai amma kafin ya zo kan annabi nuhu an lalata shi sun bauta mai musa wa ya yaquqa wa nasra wa qad adallu kafira sun lalata mutane da yawa akan shirka da boyi da fasikanci da abubuwa da yawa amma nuhu alaihi salatu wasalam da yazo shekara 900 da hamsin la lisafin alf sanatin illa 50 aba sai da shekara 900 da hamsin yana ta fama da yana ta fama da amma wa ma amana ma'ahu illa qalila dan kadan ya ce imani da annabi nuhu alaihi salatu wasalam wannan hakurin da ya kai shekara na zaki kana hakuri in kana mai da'awa mai wa'azi sai ka ɗauko wannan makarantar da annabawa ka samu cikin a zage ka a ma kabari a ma yarda a cin mutuncin ka a muka mummunan zargi duk abin da yake bukata gari ka yi ne ka yi haƙuri ka yi haƙuri hakuri kana sanye da rigar da wani baya sanye da ita shi yasa aka yi maka abin da kaga an maka da ba ka sanye da wannan rigar da ba za a yi maka wannan girma da mutuntawa da addu'a ta alkhairi da kake samu da mutane ai ba a banza ke samun wannan ajiyar Allah ƙara maka lafiya Allah ƙara ma iyalanka albarka Allah sa ka ma duniya lafiya Allah sanya ka aljanna a banza mutane suke maka wannan addu'a to yanda kake yi sun ce maka wannan addu'a wani yanda yake maka addu'a ko ka zama maka kansa wannan addu'a to sai ka yi hakuri kuma da fitar wasu mutanen haka sunnar Allah subhanahu wa ta'ala take a wajen addini Allah ta'ala ka ba mu ikon cin jarabawar da ka jarabci annabawanka da ita la nufarriqu bayna ahadin min rusuli manzannin Allah gaba daya ba wanda muke cewa mun yi da wannan ba mai da wannan ba wannan tabi'a ce ta Yahudawa suka ce sun iman da wasu manzanni ba su iman da wasu manzanni ba Allah ta'ala sai ya zarge su kamar yadda mu karanta cikin wannan sura din karshen ta ke nuna mana mu muminai mu tsaya kan abin da aka zargi waɗancan a tsakiyar sura Allah ta'ala ya gaya mana halin Yahudu da Nasara suka ce ne a fatu min da ba'd al-kitabi wa takfuruna na ba'd fi imani wani bangare su iman imani wani bangare sun imani da wasu manzanni amma sun ki imani da wasu manzanni to wannan ɗabi'a ce ta yahudawa ɗabi'a ce ta nasara wanda kai ko musulmi abin da ake bukata gare ka shine imani ga waɗannan manzanni gaba ɗaya ko ka gan su ko ba gan su ba domin su ma waɗanda suka gabace ka annabi ɗaya suke ƙaretawa. amma Allah ya lizinta musu sun irin annabawa da baki daya Allah subhanahu wataala ce kazzabar qauma nuhin lil mursalina iz qala lahum akhuhum nuh ala tattaqun mutanen yahud menene annabi nuh sun ta manzanni tare da cewa ba su da wani manzo ba manzon shi kadai suka gani annabi nuh amma da karya ta shi sai Allah ta'ala ce sun karya manzanni gaba ki kazzabar adin lil mursalina adawa sun karyata manzanni tare da cewa annabi hudu kaɗai su da gani amma Allah ta'ala ce suka karyata shi sai ce to ai manzannin sun karyata ga baki kun fahimta da ka imani da manzonka shi kaɗai ba zai wadatar da kai ba har sai ka yi imani da waɗancan manzanni da ke gabace ka musamman mu al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya sanya mana mu ne za mu yi hukunci akan al'ummomin da suka gabace mu mu al'umma manzala sallallahu mu ne mu ba da shaida da waɗancan manzanni da jama'a da su gabace mu cewa lalle mun yarda da imaninsu mun yarda da sun yi imani da manzannin da aka turo musu ko ba mai yarda ba to a bisa ga wannan Allah ta'ala zai musu hisabi to idan har mu ne za mu yi hukunci akan waɗancan min babu auna mu fara yin imani da manzannin gaba ɗaya kafin mu yi hukunci akan wanda ba su imani da su ko fahimta don haka kuskuren waɗansu ke bayyana idan kirista ya zagi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kai ba ka da ikon ba zagi annabi isa domin kai annabi isa annabin ka ne ba hude in ya ci mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallam kai ba ka da ikon cin mutuncin annabi musa annabi musa annabin ka ne kun fahimta duk dole mu imani shi mu yi iman da annaba gaba ɗayansu kada mu raba la nufarriqu baina ahadin min rusuli ba ma bambancewa tsakanin manzannin Allah dukkan su mun imani su gaba ɗayansu yanda kai imani da annabi sallallahu alaihi wasallam haka cewa shi manzan Allah ne haka za ka imani da waɗancan manzanni cewa suwa manzanni ne na Allah subhanahu wa ta'ala yahudawa hasira ce za su imani da annabi sallallahu alaihi wasallam hasadan min indi anfusi hasada ce da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka imani da shi sai ta Allah ya halaka da su ya tafa da su ya kuma sanya sabani a su ba a sun bainahum shadi tahsabuhum jami'an uquluhum shatta arrada suke amma bakin cikin su da kuma hasada su da tsiye su tana damun su saboda sun yi hasada ga annabi tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam to mu al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba daidai bane a ce mun imani wani bangare mun kuma kafirce ma wani bangare qalu sami'na wa ata'na suka ce mun imani kuma mun yi da'a wannan ayoyi a wannan jabar ta rubuta sunna daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da jama'a suka zo masa habbansa cewa Allah ya dora mana shari'ar da ba za mu iya Allah ya jarabce mu da kaza da kaza da kaza da kaza to kuma mu muna ganin ba za mu iya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake musu yanzu ku za ku zama irin yahudawa ne da suka ce sami'na wa asaina fa ushribu fi qulubi min ajla bi kufrihim mun ji amma ba da mai da'a ba za ku zama irin su suka ce a sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku ce sami'na wa ata'na mun ji mun yi biyar sai sabai suka ce sami'na wa ata'na kuma yanzu sai ku faɗi wannan wajen don Allah ya shaida cewa kuma kun ce sami ina wa bana to ku faɗa muku saboda azman za Allah karanta musu cewa yi wa sami ina wa bana Allah mun ji mun yi biyayya mun ji to kun ce sami ina yanzu kun ce wa bana kun tabbatar da sami'tu kun tabbatar da ba'atu duk umarnin Allah kun ji shi duk abinda Allah ta'ala ya ce ku bi kun bi kuma Allah ɗaya cikin komai ba duka ba duka ba a cikin wannan sura Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana magana kan tsaye da sallah ba kai musalata ya yi magana kan zakka wa asin zakka duk mun tsaye da sallah yadda Allah ta'ala ke tsaye da ha ki kuma ki tamina wa amana Allah ya mubarakata mun baraka yanda Allah ta'ala mun kuma na wa amana Allah ya yi magana azumi rukunan musulunci kenan wannan ya yi magana azumi ya yi wani jina amanu kutiba alaikum siyamu kama kutiba ala ladina min qablikum la'allakum shin mun tsaye da azumi kamar yadda Allah ta'ala a tsaye da shi da kuma mun ce wa Allah ya yi magana kan jihadi a cikin wannan surar a cikin ko wanda taɓa yin jihadi da kuma kunci zame ya wa ba'ala Allah ya yi umarni da a kiyaye haƙƙin marayu cikin munan duniya gaba ɗaya an ba mu haƙƙin marayu mun ci ko mu ci ba mun ci ko mun ci zame na wa ba'ala duk wannan kuma sun zo ne kafin ƙaunin Allah ta'ala ina wa ba'ala kuma duk gaba ɗaya mun zo mun amsa ina wa ba'ala to yaya za mu yi da bayan duk wani umarni da ya bamu ba mu kiyaye ko ina wani. ya ce mu yi hajji sallar dare wa min al hajji bihi nafilatan laka aka an yab'athaka rabbuka maqaman محمودا قم الليل إلا قليلا فتحدث به نافلة لك وقوموا لله mun imani amma kuma akwai abubuwan da كما أقول ba mu ممتوش to duk wannan gabar kuma wajibi ne kowane musulmi ya ƙara faɗin kuma za ita mai mai tafi wa ƙalu sami'na wa ta'ala to hikimar Allah sai ya ci gaba sai ce maka gufranaka rabbana wa gufranaka Allah sami'in wa ba'na amma mun san akwai abin da muka tauye akwai abin da ba mu cika ba ya Allah akwai abin da ba za mu iya ba ya Allah gufranaka Allah ka gafarta mu kuna bayyana yakin kalmomi da kalmomi wato duk mutum da ya rubuta maka wasiƙa duk duniya wallahi ba za ka gane alƙur'ani wallahi ka duba inda Allah ke biyo da ayoyin jeri jeri da kal wanda duk kalmar da ke gaba ta gaban tana alaƙa da ita wanda ke baya ta bayan tana alaƙa da ita ilimin ka ne ba zai gane ba shi ke amma in aka gane sai ka ji babu abin da ya daɗi a duniya wannan irin alƙur'ani zaki inda ke cikin alƙur'ani da mutane sun sani duk sai da kake cikin damuwa ko cikin bakin ciki ka kare kowa ka fita harkar mutane ka dauki alƙur'ani ka karanta wallahi sai ka samu nutsuwa a ranka sai ka samu kwanciyar hankali da kai tsammani za ka sami ba duk abin da ka musa a duniya biyan da wani bata maka ne ka karanta alƙur'ani sai ka biyo kamar yau kamar yau kamar sabilla sabon abu za ka dinga ji kawai kuma wallahi wani sirrin alƙur'ani kusan bai ma da alƙur'ani duk sai ka zo kana kanta alqur'ani sai ka ji kamar yau ka saka karanta wannan ka gon abu zaka dinga jina zuwa a bakin ka sai ka ji kamar ba ka ma san wannan ba sai ka san shi to zancen Allah kullum fil yake komawa sabo ka saka yake koma dan ya nuna maka cewa qur'ani ko da shi tare yake da wa da bayan Allah subhanahu wa ta'ala to Allah ya ɗora mana shari'a sai ya ce mana wa ilaihi masu wa ilaikal masu Allah ka gafarta mana ya Allah domin mun koma tana komawa ne gare ka duk wanda ya je Allah babu gafar Allah a tare shi wallahi ya shi ko ko ya dinga neman gafar Allah ka dinga neman rahamar Allah ka dinga neman tausayin Allah shi yasa kake cewa gufranaka Allah gafar gafara ka sai ka jingina ta gare shi kafin kafin mutakallim ce ana Allah gafar nan ta ka ta ka ba ta kowa ba ce. dan haka Allah ya yi ilimi da gafararsa Allah lulluɓe mu da tausayin Allah lulluɓe mu da rahamar domin idan baka samu gafar Allah ba kuma ka tabbatar da cewa ilaikal masir Allah wajen ka zamu ji ko me ma gafara kai ina ba ka shawara kakka je ka haɗa Allah ilmi ma gafara me zai sa karka haɗa Allah shi ne karka mutu kuma kai ka yi fi da ke mutuwa dole sai ka mutu to tun da ka yi da za ka mutu shine ne wa'ilai kalmasir ki sauri ka gyara tsakaninka da Allah ki tau in ka samu gafararsa kafin ka haɗe shi domin ka haɗe shi baka samu gafararsa ba akwai matsala to Allah gufranaka Allah ba za mu iya ba za mu yi ɗaukar azabar ka bai Allah muna neman gafarar ki Allah gafarta mana da mu da muke cikin masallacin da iyalanmu da suke gida da al'ummar da suke ko ina Allah gufranaka Allah ka gafarta mana sai Allah ta'ala ce la yukallifu Allahu nafsan illa wuta Allah baya azama kowace rai abinda ba za ta iya dauka ba duk abinda da Allah ta'ala ce kai ya zo za ka iya yi. kun fahimta duk abinda Allah ta'ala ce yi shi ya san za ka iya in ba ka yi ba to Allah ta'ala zai kama ka da wannan abu Allah ya ɗauko wannan siyaki ne saboda can ya ce mana in ci budu ma fi nufusikum au ci budu yuhasibukum bihi Allah to wannan mun karanta shi a jiya cewa Allah ya jarabce mu je mana hisabi abin da ke cikin zukatan mu to sabai suka ba za su ɗaukar wannan abu da ba ɗaya ba saboda abin da ke cikin zukatan su ba sani ba za su ɗauka ba sai suka nemi Allah ta'ala ya sauƙaƙa musu wannan waɗansu malamai suka ce Allah ya ce to tunda ba za su ɗauka ba la yusallifu Allahu nafsan illa wusa Allah baya ɗaura mu kowace irin sai abin da ke ɗauka to duk abin da ya Allah ya ɗaura maka kai al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zaka ɗauka in ba kai ba to matsala ka ce sai Allah ya ce maka na hama ka sabar ita rai din Allah ya ji ba zai ɗora maka abin da ba za ka iya sai ki to na hama ka sabar amma ku sani duk abin da kai na kirki na alkhairi laha ma kasabat ran tana da abin da sai aikata na alkhairi Allah zai baka cikakken ladarta cewa ka yi aikin alkhairi sai ce wa alaiha makasabat duk abin da kuma sai na sharri na ta ku duba larabcin laha sai ce ma ma kasabat wa alaiha makasabat kaga kasabat da maktasabat duk ɗaya ne amma a ta ya ƙara mata ta'un a cikin kalmar wacce kasabat wannan kuma kasabat me yake nufi laha ma kasabat wace rai in kaga ta yi sallah ba wata wahala cikin sallah ba wani kokari a cikin sallah don ba gajiya ba ba dan da bane in kai sallah haka zo na washi menene wallahi sallah ne na gaji wannan wace magana ka yi azumi sai da kanta wallahi na azumi na na gaji me wace magana na yi zakka wallahi na sha wahala da na bada zakka me wahala ce aikin alkhairi ko yin karatu alqur'ani ko fadin kyawun magana ko salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam duk daɗi da yake a baki da me wahala ce amma sai Allah ta'ala ce wa alaiha kaga wa alaiha aka jaddada maganar da nauyinta wancan laha ba wahala saboda aikin alkhairi ba da wahala wa alaiha aka nauyaya kalmar matasa duk abin da ya ga mutum ya yi na zunubi ƙoƙarinsa ne wahalarsa ce dajewarsa ce wajen zunubi kun fahimta kuwa sata da Allah wahala da yake kowa da jahilci yake sada ko da ilimi yake sada sai ka yi ka nakar ka bi ka kwana a filin ka yi waye ka yi waye duk kokarin kake yi fa ka shambaci mutum da ka fata zuciya in zina za ka yi sai ka lallaba ta ka lallaba yarinyar nan ka sai mata ice cream ka tura mata kaji ka tura mata kuɗi a akau ka bi ka bi sannan ka so ka nemi wata rana kwaɗe da za ka je ka girbi abin da ka dinga adashi a kan wata sai ka yi shekara kana ka tura mata kuɗi kana tura mata kuɗi sannan yana nufi ka ce waya za mu yi mahaɗu sai da ka ba wahala sannan za ka zo ka girbi abin da ka sha wahala kana wannan ƙoƙarin da ka dinga yi na wahalar na sharri Allah sai ya rubuta mana zunubi kun fahimta domin shi zunubi wahala ake zaka za a shi wahala ake ta yau za ka yi sata a ofis kai ka san kawai ba za ka an turo grand miliyan biyar a ofishinka ka rubuta cewa na saci miliyan uku a cikin kudin da zai yi sai an biyo wasu furfiduwa an ba da wasu ƙaramin kwangila a balagar da ita a fitar da kudin ta wancan kofar ba haka bane sai ta turo wani ɗan uwanka ko wani ƙaninka ya zo da kamfani naka ne amma sai ka turo shi cewa zo ka shigo da bayan fage za a yi tanda sai ka yi sauri ka rubuta cewa da wannan kamfani da wannan kamfani a ba su kan gida ba wayo kake yi ba kokari bane wannan ba dubaru ba da rufa rufa kake dai wa alaiha makka sai ka ji biki akan wannan alayya kaga Allah bai dora ba abin da suka rinka amma ya gaya maka in kai alkhairi na kai in kai sharri na kai ba wanda zai dauke maka wannan sai ka dawo kana cewa to rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana ya ubangiji kar ka kama mu da abin da muka yi manto a kan aw akhtana ya ubangiji har da wanda ma muka kure a kai Allah kar ka kama mu da shi da ka zo nan sai ka koma kana kaskantar da kanka kana kaskantar da kai kana rabbana rabbana ya ubangiji a nan ka yi amfani da sunan da kowanne dacewa wajen neman gafar ubangiji sai ka ce ya ubangiji mu mahalicinmu wanda ya samar da muke rabban ya ubangiji ta yi akwai kaskantar da kai a cikin wannan jumla ɗin za su ce biyar ya Allah kar ka kama mu in nasina abinda muka manta au asma ko kuma abinda muka samu mai kuskure a kan ka, kaga mantuwa Allah ba zai kama kai duk abinda ka manta Allah zai kare ka kan kamar mai azumi in ya ci ko ya sha ya manta a cikin azumi fa inda ma ba mu Allah wa fatahu Allah da manzon su ce Allah ne ce da saboda mantuwar shaidan ne yake kawo mantuwa amma tana kasancewa ne akan kaddara wa ubangiji wasu wasi ne kitan zai zama karshe allazi yuwasu wisu fi sudurin nas shi zai kama wasu wasi a cikin zuciya haka man sai ka ce ne inna ma wa an sanihu illa shaytanu an azkura kaga shi in ne ke kawo mantuwa ba ne ka bane da aiki ta ne mantawar da gangan to za ka yi Allah wannan gangan ki tambayar amma tunda ba naka ko karin shaytan ne wajen ya mantar da kai to sai ka nemi ke taimakon Allah a wajen ya gafarta mata sa'annan kuma au akhba'ana abinda muka yi shi akan ku ba da gangan ba shi ma ya Allah kai mana afuwa a kai in kana kuskure kuskure kuskure kana ta yin sabo baka san cewa ba ne in ka zane nemi gafar Allah subhanahu wa ta'ala zai yade maka ba wata matsala cikin gafar da Allah ta'ala zai baka domin in yi maka azaba ba ji da kai ba ji da kai ba abin za ka kara ba Allah in yi maka azaba in ya zaka cikin rahamarsa kuma ba abin za ka rage maka sai za zaki ce mana ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ya Allah karka ɗora mana nauyi Allah karka ɗora mana wani nisa mai nauyi wanda ba za mu ɗauka sama kamar da ka ɗora mu wani suka gabace mu al'ummar da suka gabace mu Allah ya ɗora musu abubuwa masu nauyi amma mu kuma yanzu muna neman Allah ma ya sauke mun nauyi wayanda suka gabace mu Allah ta'ala ya ɗora musu sallah hamsin a rana ɗaya domin annabi musa alaihi salatu wasalam da ya gama zala sallallahu a mi'raj mi'raji sai da yake mai ta karɓo wajen ubangijinka sai yake na karɓo sallolin guda yake kuma wanda wallahi al'ummar kamar suna wallahi kuma ya koma ya ce ubangiji a sauƙa gane ni ya ce an maida su arba'in da biyar jita ya daji annabi musa ce nawa kamar ma ya ce arba'in da biyar ce wallahi al'ummar kamar suna arba'in da biyar kuma kai ne rangwame ya koma ya nemi rangwame ya dawo aka ce mai arba'in ya zo ya nemi musa ke nawa aka ce arba'in to Allah koma haka ya koma aka bai da shi talatin da biyar ya dawo ya ce nawa ya ce koma aka bai da shi talatin nawa ya ce wallahi koma ashirin da biyar ya ce wallahi koma ashirin ya ce wallahi koma sha biyar ya ce wallahi koma goma ya ce wallahi koma biyar ya ce wallahi koma ya ce kai ina jin nau'in da biyu ya ce wallahi ina jin nau'in biyar ɗin ba a ce ba za su ba to dan Allah ne mu da gaskiya ko bai gaskiya ba wani sai ka yin kallolin biyar wallahi sai dai zai hada a zahar da la'asar da magariba da isha duk sai a dalilin ka ga da annabi sallallahu ya koma da wata kila mai da guda daya dai ka zo mutum kuma shekara wallahi bai san nan amma ce wallahi na jikin to Allah ya ce da ala sai ce malin kafilan su suna nan a matsayin biyar amma duk wanda ya biyar suna na guda hamsin shi wanda ya kiyaye biyar da to an ba ki lare guda hamsin to mutum ne wani suke biyar da ba zai samu guda hamsin ya yi da shi wani hada hadar kasuwa ka hana shi yi wani kasa wani kasa Allah karka jarumci mu da abin da ka jarumci wani ka gabace shi ne suke addu'a ta ya Allah kar ka ɗaura mana nauyin abin da ka ɗaura mana daga mu wasu malamai suka ce isra wannan nauyin shine kifar da waɗanda aka kifar da su a baya da shaɗe wata al'umma gaba ɗaya ka da su a bayan ƙasa da mai da wasu biri da aka yi ƙirarsan khasi'ina da makaranta a baya da wasu aka bai da su alade da wanda Allah ya kaskanta da su to ya Allah karkai mana irin wannan kam wadda ke wancan al'ummomin Allah ka bar mu mu dai al'umman manzala sallallahu yau ga shi laifin da muke yafi nasu amma dai Allah ya amsa afiyar da ya kyale rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi Allah kar ka dora mun abin da bamu da iko Allah dora mun abin da za mu yi in ka duba siyakin wannan aya an kawo ta rabbana la tu'akhidna in nasina ya ubangiji kar ka kama mu rabbana wa la tahmil alaina isran Allah kar ka dora mun nauyi rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi Allah karka dora mana abin da ba mu ci a nan malamai su suka ce da duba su yaki a biyar ce rabbi da ya ubangiji da me gaye cewa ya ubangiji sai suka ce akwai saurin karɓa addu'ar ubangiji idan kai da magari ba kan ka kake yi wa addu'a ba idan kana ma al'umma Allah zai karɓa domin akwai wanda yake tausayi a cikin bayansa sai ya karɓi addu'a dalilin su da kai sama da kai ka zo kana Allah ba ni Allah ba ni ka ce Allah ba mu mana kana gano wani abu zai rage ma Allah wani abu ne to ka da kana Allah ba mu saboda Allah shi kaɗai ke tauhidi sai ba a rufe ayar da kai ma a kaɗai ta ka wajen roƙonka ba sai aka kaskantar da ku aka ce ku roƙa duka domin ku ga dukkan kuke da bukata ga Allah subhanahu wa ta'ala ba wanda zai ce shi kaɗai ya wadata domin ni kaɗai nake addu'a wata shi da kai da ce ka wadata ba za ka yi addu'ar ba amma dole in roƙa maka da ni da kai gaba ɗaya mabukata ne a wajen Allah subhanahu wa ta'ala wa Allah Allah ke muna afuwa akan kurakuran da muke wa ghfir lana Allah ka gabarta mana a kan mu wa rahamna Allah ke muna rahama akan inda muka samu zaliya ta maulana Allah kai ne majidincin lamarin mu ba mu da jikin lamarin mu sai kai ya Allah subhanahu wa ta'ala fansurna ala alqawmin kafirina ka tsare mu ka taimake mu kan mutanen da suka kance kafiran mutane duk wanda Allah bai taimake shi ba to ba mai taimaka ba duk wanda Allah ta'ala ya kyale shi to ba wanda zai fito da shi to ka nemi taimakon Allah subhanahu wa ta'ala akan komai dan uwa na muka zo karshen wannan kissa ko wannan sura Allah ya zo mana shi da kaskantin da kai ya zo mana ita da abubuwa da suke masu yawa ba na son mu sake cewa sai gobe za mu kammala ta mu rike ta a haka amma wannan sura tana ɗauke da darussa mai tsari yawa cikin ta Allah ta'ala ya sanya wannan sura tana da aya ɗari da tamanin da shida ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kasa wannan sura gida biyar kaso na farko Allah ta'ala ya yi bayani ne akan sunfin mutane da yadda Allah ya raba su kaso na biyu Allah ta'ala ya bayani akan bauta da kuma muhimmancinta kaso na uku Allah ya magana kan amsa kiran ubangiji da yadda za a bauta ba kaso na hudu Allah ta'ala ya bayani akan dukkanin tsarin ibada da take kunshe da rayuwa ta dan adam a kaso na biyar Allah ta'ala ya bayani kan girman asasin ubudiyya da Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya raba mutane gida uku kamar da muka faɗa a faifai na farko sai Allah ta'ala ya raba mutane gida uku tun daga aya ta farko a wannan sura zuwa aya ta shida Allah ta'ala ya ɗauko bayani ne a kan mutane ta shi sai daga aya ta ɗaya zuwa aya ta biyar Allah ta'ala ya bayani ne a kan mummunai tun daga alif lam zalika alkitabu la raiba fihi hudan lil muttaqina allazina yu'minuna bil ghaibi har zuwa ƙarshen wannan shafi na farko da mummunai kaɗai, Allah ta'ala ya magana daga aya kuma ta shida zuwa aya ta bakwai Allah ta'ala ya magana ne akan kafirai zalla daga nan kuma aya ta takwas zuwa aya ta ashirin ta rubanya waɗancan muminin da kuma kafiran sai Allah ta'ala ɗauko bayanin su kuma akan munafukai saboda ko da shi munafiki wahala ganewa gare shi shi yasa Allah ta'ala ta fi dogon lokaci yana ce mana bayani akan wannan munafikai kashi na biyu a cikin wannan sura ita ce bayanin ibara da muhimmancin tun da kan aya ta ashirin da ɗaya har zuwa aya ta ashirin da tara Allah ta'ala na bayani ya ka ita ibada ɗin karantanta da kuma muhimmancinta daga aya ta talatin zuwa aya ta talatin da tara Allah ya bayani a kan farkon bayanin halittar bayi da ya yi don su da kuma wancan bauta da muhimmancin da ya bayani shi ne kan labarin halittar annabi adamu alaihi salatu wasu salamu da Allah ya biya mala'iku har suka yi jayayya akan cewa in aka kawo shi zai fi ko kuma yaya ne Allah ya ce to ni na san abin da baka sani ba ni a'lamu ma la a faifai na uku na wannan sura shine bayanin muhimmancin amsa bauta da haƙƙin da yake kanta Tunda da kan aya ta arba'in Allah ta'ala ya fara bayani har zuwa aya ta ɗari da ashirin da uku Allah ya raba wannan abubuwa gida ya ba misalin bani Isra'ila da abin da suke ɗauke da shi daga aya ta arba'in daga aya ta 40 zuwa aya ta 103 duka bayanin abani Isra'ila Allah ta'ala ke bayarwa da yadda suka warware alƙawari da Allah subhanahu wa ta'ala ya da kan aya ta 104 zuwa aya ta uku ita kuma Allah ta'ala mana bayani a akan yadda fuskantar da bautar da aka nemi bani Isra'ila su yi wanda suka dinga jayayya da Nabi Musa alaihi salatu wa Salam. in ko kuma tafsirin mu na shekara biyu da suka gabata duka mun yi wannan bayani sannan tun daga kan kuma aya ta 124 zuwa aya ta 152 Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayani bangare na misali da ya bayar na karɓa amsawa da amsawa da aka yi annabawa da Allah ta'ala ya turo musamman annabi Ibrahim alaihi salatu wa Salam tun da ta aya ta 124 zuwa aya ta ɗari da arba'in 141 haka nan kuma kissa ta kabilu da suka zo da Allah ya yi bayanin a cikin ayoyi tun daga aya ta ɗari da arba'in biyu. zuwa aya ta 152 akwai sai na uku na wannan sura na hudu na wannan sura Allah ya yi bayani akan shumuliyar ibada da kuma rayuwa ta dan adam gabaki ɗaya. inda Allah ta'ala fara bayanin kanta tun daga aya ta ɗari da hamsin da uku zuwa ta ɗari biyu da hamsin da uku ubangiji subhanahu wata'ala ya fara bayani akan jarabawa da yake ma bayi da 153 zuwa 158 sannan ya bayani kuma akan rayuwa da kuma bauta tun da kashi 168 zuwa 129 haka Allah ta'ala ya bayani akan mu'amalar mu a mu da hukunce-hukunce da muke da shi na matan mu da yi'ani da jihari da sauransu tun da ka 220 zuwa kan 243 haka nan kuma Allah ta'ala ya bayyana kan kisar jaluta baluta da abin da ke cikin su tun da kan ayata ɗari biyu da arba'in da uku zuwa ta ɗari biyu da hamsin da uku wanda a nan ne muka tsaya bara tafsirinmu na bana ya shafi kuma asasin ubudiyya da abin da ke cikin ta da kan ta ɗari biyu da hamsin da hudu zuwa ɗari biyu da tamanin da shida Allah ta'ala ya yi mana bayanai da yawa cikin su in muka kula daga ɗari biyu da hamsin da hudu zuwa ɗari biyu da sittin Allah ya muna bayani akan girman tauhidi da abin da ke cikinsa da kissar ko masu tauhidi ne daga ɗari biyu da da sittin ɗaya, zuwa ɗari biyu da da tamanin uku, Allah ya yi bayani akan sadaka da muhimmancin ibada da abin da ke dauke da lar da ke da Allah ke bayarwa a sadaka daga ɗari biyu da da tamanin hudu, zuwa ɗari biyu da da tamanin shida, Allah ta cika wannan sura da ayoyi guda uku da tabbatar da bauta gare shi kadai tun da kan lillahi masu samawati ما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله هل زوا كسنة متقيا من سورة شوى أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين واحمي حوزه الدين يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولا تطل علينا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم اغفر لنا ولابائنا وامهاتنا واجدادنا وذريتنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك الامن والامانه في بلادنا اللهم انا نسالك الامن والامانه في بلادنا اللهم اغفر لنا وارحمنا واسترنا اللهم اغفر لنا وارحمنا واسترنا يا رب العالمين dan kasuwa mu Allah ƙara musu albarka a su shugabannin mu Allah ka ba su ikon yi mana adalci mu kuma Allah ka ba mu ikon yi mana sa'a Allah ka yafi mana gaba ɗaya zunuban mu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin